kana ji da ai bisa wannan abin da muke ciki eh tashi din ka gana gina shi saboda harkoki na ci gaba kana gina wannan wurin da kake gani na saye shi miliyan talatin da biyar guri ne mai kyau alhaji eh, guri ne da banza na marayu ne ah. na sai ai mu kasan duk abin mutai guri ne mai kyau aiki su wayan aikin me suke jira ne alhaji ai kai suke jira in ka suke na kasa ya kana da dahi ko suna da kan sallah ko sisi ba za su samu na wuni alhaji lafiya lo ya aka laya lo laya lo alhaji muna laya ya aka yi alhaji kun san da sallah ta kai gobe ne sallah kuma mu yanzu ga munan ko raguna ba mu sai ba babu wanda ya sayi rago daga cikinmu shine muka ce bari mu zo mu gamu Allah sisi ba za ku samu kwandala haba alhaji ba girman ku bane kun san ku manyan mutane ne alhaji ƙwarai ku manyan mutane ne ba haka kuka ba alhaji in ban da ma iskanci ta kaka matsaya ce ce sai yayi layya ba alhaji tsakani da Allah in ba ku taimaka mu wa zai taimaka mu haba alhaji ha zayyana maliki alhaji eh, babban mutum kake alhaji kuma garin da duk yabon wallahi babban mutum kake alhaji yabon ku ake wallahi alhaji yara ku dakata ai ragunan nan da na sai guda hudu da ma naku ne kai biyu shi biyu ai wasa ce ne eh. shagi gode wallahi shagi alhaji shagi alhaji kai kai me kuka ce ah. alhaji ai wannan shinshina a ke muganin maraɗi wannan kamar mun shinshina mu gudu wallahi mu maraɗi da ka burge mu sai an yaba ka wannan kawai shi ne sai babba wallahi ya fanni kware ko a kuka ce bai an maraɗi wallahi kware ko ba matsala ku je ku komi ku komi ba ku eh ku je ku <laughs> yayi yayi da kuka ce maraɗi to magana ta kare ku je ku kama bibi ku layya